Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya jin shirye-shiryen namu a ƙasar jamhuriyar Nijar ta FM a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma niyya. Hakanan kuna iya jin shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar intanet a voa hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke kwata kuna nan lahiya da wannan hantsi. Ba labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. shugaba barack obama na amurka ya sake karfafa gwiwar amurkawa waɗanda suka kaɗu da abin da shi kansa obama ya amsa cewa al'amari ne mai bakanta rai matuƙa a makon bayan bindige wasu amurkawa baƙaƙen fata biyu har lahira da 'yan sanda suka yi da kuma wani kwantan ɓauna da ya yi sanadin halakar 'yan sanda biyar a dallas obama ya yi wannan maganar ce a wurin babban taron neto a wosu to amma ya fi taɓo abubuwan da suka faru a amurka a tare manema labaran da ya kira shugaba obama zai katse kasancewarsa a turai ɗin da kwana guda ya dawo birnin washington dc da daren yau lahadi ya ce yana shirin tafiya dallas a farkon mako mai zuwa bisa gayyatar magajin garin dallas ɗin mike rollins an ci gaba da zaman ɗarɗar a birnin zuwa jiya asabar musamman bayan da aka yi ma 'yan sandan na birnin dallas barazana wannan barazanar ta sa jami'an 'yan sandan sun rufe su da kuma gine-gine da dama da ke zagaye da wurin a matsayin wani shiri na ko ta kwana a cewar 'yan sandan a halin da ake ciki kuma shugaban amurka barack obama ya alkawarin taimaka ma turai na lokaci mai tsawo sannan ya yi kiran da haɗa kai saboda ta bakinsa wannan mawacin lokaci ga ƙawance na neto da kuma turai jami'an na amurka suka ce babban taron na neto ya buɗe wani sabon babi ta yadda neto ke sauya salo daga bayar da tabbaci zuwa gargadi a farkon taron na ranar jama'a obama ya bayyana cewa amurka za ta tura sojojinta kusan dubu daya zuwa poland a matsayin wani bangaren abinda jami'an suka ce wata 'yar takaitacciyar runduna ce wacce aikinta shine ta kama rasha birki kasashen kawancen na neto sun kuma cimma yarjejeniyar tura karin sojoji zuwa kasashen baltic irin su estonia da latvia da lithuania a matsayin abinda jami'an neto suka ce girke sojoji mafi yawa ne da neto ta yi tun bayan yakin cacar baka to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc ma'aikatar harkokin wajen amurka jiya asabar ta aike da saƙon gaggawa na kiran a kai zuciya nesa a sudan ta kudu bayan fada tsakanin bangarorin da ba su ga maciji da juna a jubu babban birnin kasar ya sanadin mutuwar mutane sama da ɗari a jajibarin zagayowar ranar samun 'yancin kan kasar karo na biyar ma'aikatar harkokin wajen ta amurka ta shawarci sojojin da ke biyayya ga shugaba salva kiir da masu goyon bayan abokin jayayyarsa kuma mataimakin shugaban ƙasa na farko a yanzu rick machar su kas wato su kwance ɗamara su daina faɗa an barke da lugudan wuta da yammacin ranar alhamis bayan da wasu daga cikin sojojin da ke goyon bayan shugaban kasar su biyar suka rasa rayukansu a wata fafatawar da suka yi da magoya bayan macer a wani wurin duba ababen hawa daura da wani asibiti a birnin yan sa'o'i bayan nan yayin da mutanen biyu ke ganawa a fadar shugaban kasar masu saka ido na majalisar ɗinkin duniya sun ba da rahoton mummunar musayar wuta daura da wani sansanin 'yan gudun hijira wasu shaidun ma sun ce musayar wutar ta ma zarce zuwa wasu sassan yankin da kir da maciyar dukkansu biyu ba wanda ya yi bayanin abin da ya faru to amma sun yi kira ga mabiyansu da su kai zuciya nesa sabuwar kasar ta afirka na kan murmurewa ne daga yakin basasa na tsawon shekaru biyu wanda ke da nasaba da kabilanci wanda aka fara tun a watan disamban shekara ta 2013 bayan kir ya soke macer daga matsayinsa na mataimakin shugaban ƙasa yarjejeniyar da aka cimma bara ta kawo ƙarshen yakin sannan wata yarjejeniyar kuma da aka cimma a watan afrilu ta kai ga kafa gwamnatin wucin gadi ta haɗin kan ƙasa da kuma sake maida macar a matsayinsa na mataimakin shugaban ƙasa to sai dai kuma kiyar wanda ɗan ƙabilar dinka ne da macar wanda shi kuma ɗan ƙabilar nuyar ne har yanzu ba su cakuɗa sojojinsu zuwa runduna guda ba gwajin makami mai linzamin da ƙasar koriya ta arewa ta yi na baya-bayan nan wata babbar barazana ce ga yankin pacific da ma duniyar baki ɗaya. a cewar kwamandan harkokin soja da neto koriya ta arewa ta gwada harba makami mai linzami daga jirgin ƙarƙashin ruwa da daren wato da daren ranar juma'a a kusa da gabar birnin simpo mai tashar jirgin ruwa bayanai da wato bayanai na farko na nuna cewa makamin ya faɗi a tekun japan a cewar kwamandan sojin amurka wanda ya sa ido kan yadda aka gudanar da gwajin kafar labaran koriya ta kudu ta yomhap ta ce injin ɗin makamin ya kama da wuta to amma makamin ya tarwatse ne da tazarar kilomita goma a sararin sama irin wannan gwajin da aka yi a watan fabrairun da ya gabata bai yi nasara ba kim jong wato kim jong un da gwamnatinsa na ci gaba da ingantawa da kuma gwajin makamai masu linzami kuma bayan duk wani gwajin sukan ƙara ingantawa suna warware matsalolin da suka fuskanta a baya labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai ku gyara zama ga sahabu imam aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa nagari na kowa. Jama'a masu haron masu salamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. Kamar yadda masu haron wannan shiri ba za su kasa ji ba a shirye-shiryenmu da suka gabata, malamin addinin Islama na farko da muka gayyato cikin wannan shiri shine marigayi Malam Muhammad Awwal Albani Zaria. Har gobe Allah ya yi yawa da masu neman su ji bayanan da ya tun yana raye ko ba mutuwarsa. kan batun ilmi ne ko kuma zamantakewa. Ko da a bara sosa tare da taimakon fasahar zamani muna ci gaba da samun taimakon Malam Albani a faɗakarwa da yake ci gaba da yi daga saƙonnin baya da aka adana tun yana raye kan muhimmancin ilmi. Wannan karon Malam Albani ya yi magana ne kan yadda jahilcin addini musulunci ke sa mutane masu ilmi suke sake hanya. A 1979, yau shekara 27, injiniyoyi ne ƙwararru likitoci ne ƙwararru ga zafin son addini ba su san shi ba sai suka koma suna itikafi a masallacin jami'ar bayero suka ce bokon ya zama kafirci a arewa ake wannan fatawa suka koma suka lalace yanzu sun ɗaiɗaice a cikin jama'a sai waɗanda allah ya nufa da ra'ama akwai yaro ɗan nan benin street nan kaso sabon gari yake yankan farce a lokacin yana karanta medicine zai zama kwararren likita inda ya yi haƙuri sai ce kafirci ne sai koma kasuwar sabon gari yana yankan farci wannan awar ta sake taso mana yanzu daga maiduguri mu suka taro har bikin kona certificate aka yi a garin maiduguri wannan yana da masters wannan yana da digiri wannan injiniya ne wannan ya yi polytechnic suka ce bokon kafirci ne suka kona a arewa ne ake wannan ina zaune a yola shago muna dan harkokin gsm yaro ya zo ya same ni kai ne mala albani ni ce ni ne ya ce na zo in gaishe ka ne mu ne almajiran wani da ya bamu fatawa mun daina boko na ce to ya yi kyau da babban malami ne ya baku fatawa sai shi kanshi sai dariya me kake karanta ya ce yana karanta biology education ne a fce ma'ana yana karatu ne game da ilimi na malanta akan tsirrai sai na ce to kaga yanzu ka bari yanzu ni kuma nan da ina nufin ni ina gama makaranta da kai da malaminka ni kuma dinni ne malaminku ni kuma na taho karatun boko da ni kuma na gama zan je in kafa makaranta da sai in ɗibo irinku da kai zaka karanta mana da biology amma yanzu kai kaban makaranta yanzu na kafa makaranta don haka kaga manufar ta sai ta crash kenan na ce to amma yanzu wannan turaren da kake siyarwa shi kuma fa sai dariya na ce to sai da wannan ma kafirci ne ya ce eh na ce sosai kuwa yo ba zafin kai bane ai ba qur'ani ne ko hadisi ba fatawa ce kawai ba fatawa ba ce jama'a in ka ci ka koshi kawai ke na ce sai da turaren maka ai kalmar kafircin sun mai da ita alewa ne alewa shiga cikin daura aka ga mun muke guda amma in aka fara janta sai ta tsawo ta kai duk inda ake so to kalmar kafircin ai dabara ce kawai eh haka na haɗu da wani ya ce wa na kafiri ne na ce me yasa ka ce kafiri ne ya ce saboda annabi ya ce idan wani ya ce wa musulmi kafiri to kalmar ba za ta faɗi ba ya ce don haka ni na tabbatar ni musulmi ne to tun da ya ce min kafiri to kaga kalmar ta koma kan shi ke jama'a ku ji yadda ake randa bawul da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abu ya zama wasan yara jama'a wallahi matasa mu ku tashi ku yi karatu ku tashi ku yi karatu jama'a idan ba ku yi karatu ba wallahi kuna ji kuna gani kaskanci da wulakanci zai kai gare ku hukumar rarar man fetur wadda mai rago ya zama mata sakatare general tana ba da scholarship duk shekara amma ka je ka ga scholarship tun da aka yi ta kuma kun san yan arewa ne suke shugabancinta aka ba mai rago aka cire shi aka zo aka ba wani anan kaduna aka cire shi yanzu dan fataskum ne mutumin yobe yake yi nan kullum za mu gani a ana ana bikin baiwa mutane scholarship su je su yi karatu amma cikin mutum ɗari da wahala kaga kwaya ɗaya ɗan arewa Har yanzu dai muna yankin gabas da tsakiya. Gwamnatin jihar Bauchi ta himmatu wajen ganin ta inganta ilimin ɗiya mata kuma bisa dukkan alamu jama'ar jihar sun yi na'am da wannan kiran da kuma yunkuri da gwamnatin take yi. Kwamishinan kula da jin daɗin mata ta jihar Hajiya Asabe hamma ce ta bayyana haka tattaunawa da ta yi da wakilin sashen Hausa Zaharaddin Sani Funtuwa a lokacin da kai ziyara jihar Katsina. Kwarai da gaske suna ma ba da goyon bayan tunda tun ba yau ba. Ni din nan kafin in zo wannan matsayin a da na yi baturiyar makaranta wato education secretary kuma ba sako lungu da mamuje ba mu advocacy wa iyaye a kan sa 'ya'ya mata a makaranta alhamdulillah tun a lokacin kaje musamman a makarantun ƙauyuka za ka samu yawan yara mata a makarantar ya fi na maza to a yanzu ma haka take bare kuma gashi shi wannan gwamna zai ba da tallafi iyaye sun karbi wannan abin sosai suna kuma sa 'ya'yansu a makaranta musamman za ka ga mu iyaye mata don akwai wani ra'ayin cewa ita mace ko ka ba ta ilimi za ta yi aure ne a cikin wani family to don haka in ya ga baya da isasshen kuɗi ya fi son ya ba da ilimi wa yaro namiji to mu kuma iyaye mata za ka sha mamaki a Bauchi state suna kokari sosai akan su ga sun ilmantar da 'ya'yansu mata to yawanci nauyin masu suke dauka an ce kuɗin makaranta ne an ce ko a sai wani littafi za ka samu iyaye mata su suke ɗaukan nauyin wannan abu Dr. Ali Idris Funtuwa na kwalejin ilimi ta gwamnatin tarayya da ke Katsina ya ce al'ada na yin tasiri akan ilimin 'ya'ya mata musamman a arewacin Najeriya kalubale wanda za a ce ya shafi ilimin 'ya'ya mata musamman mu a wannan arewacin Najeriya ko musamman ga al'umma hausawa shine akwai tasiri na al'ada akwai kuma tasiri na addini to waɗannan su ne suke taka muhimmin rawa wajen ilmantar da ɗiya mace musamman ilimi na zamani eh, za ka ga cewa yarinya da ta balaga ya mata aure to shi kuwa daga lokacin ne in ilimi za ta yi na zamani misali daga lokacin ne ma ta fara saboda lokacin za ta shige shi to kuma ka san ilimi musamman ga ita mace na zamani din nan yana da wuya a gare ta abubuwan da suke zama matsala gaba wa mata ilimi to su ne ya kamata a duba a ga za a taimaka musu domin su sami saukin samun shi ilimi din gwamnatoci suna bakin kokarin su yanzu kaga bari baka misali da jihar ta da na sani nan jihar Katsina su suna bakin kokarin su wajen inganta makarantu din da inganta harkokin koyewa din to kaga wannan zai taimaka musu wajen da hankali wajen bawa su ɗalibai ilimi musamman a mai da hankali kan al'amarin da ya shafi mai mata balaga ɗaya mace zai kasance a shekara goma sha hudu kwai yan kwanakin nan da muka kalli wata dattijiya wadda ta kai shekara saba'in a duniya ta tafi tafi jami'ar alkalam da ke katsina har ta karatun digiri ba ganin wannan su ma wani abu ne da zai kasance ba su dogaro da wai suna da rauni na shekaru da kaga wato shi ilimi kamar yadda ake cewa shi ba a mai yayi tsufa ba a yi mashi kumarinta shi ilimi ya fa haka mutu ba ka gama koyon shi ai daga tushen ilimi daga kwarewa ne abin da tura ke ce mai experience magana mata waɗanda suke gidajen mazan su yana hana musu zuwa sami musamman akalla takardar shirin ilimi ta ƙasa dinnan NCE ta koyewa nan to saboda haka nan sai muka ga cewa to bari ba za su iya zuwa makaranta su zanna saboda al'amura na iyali mazan su ma ba za su bar su ba to sai muka kikiro da abin da muke kira NCE part time wanda koyewa ranar juma'a da asabar ka gani mai gida zai iya barin matar shi ta zo juma'a da asabar ta dauke sai muka dunkule muka matse kwasa-kwasan gaba ɗayan su alhaji isa yusuf na makarantar sakandare ta kimiyya da fasaha da ke a dayi a karamar hukumar manumfashin jihar katsina ya yi kira da a tallafawa yara mata da suke da nisa da makaranta daga gidajensu kamar irin maganar wannan wuri mai nisa to ana iya taimakawa saboda idan aka taimaka musu ta ba su motoci za ga wa'yansu gwamnatoci sukan ba da motoci ana tafiya ana dan ba da 'yan kuɗaɗe yarinya ta hau ta je makaranta kuma wannan mota ta gwamnati za ta dawo da ita gida to kaga wannan ma in aka yi shi zai taimaka idan kuma da hali a rika gina makarantun inda za su zanna kusa da gidajensu idan kuma da hali a yi musu bodin a tara su a makaranta a tara su ana koya musu to kaga wannan matsalar ta fyaɗen nan duk da sauransu da tsoro da rashin tsaro da zai kawo su ma wani lokaci iyaye musamman su maza ba ma matan ba da suke tare da 'ya'yansu mata ɗin suna da kamar matsaloli ko akwai shawara da zaka ba su waɗannan iyaye na ganin cewa ilimin 'ya'ya yana da muhimmanci eh, ilimin 'ya'ya yana da mahimmanci. yana taimaka ma yarinya ta zanna lafiya a gidanta da mijinta da abokan zamansu hajja Mariya Abdullahi wadda ita ce shugabar kungiyar manyan mata wato Hilwa a jihar Katsina ta yi nata bayanin kamar haka in ka kalli ajujuwa na sama zaka ga cewa yara mata ba su da yawa kamar wannan lokaci wannan lokaci lokacin akwai waɗansu ajujuwa ma waɗanda yara mata sun ninka mazan saboda haka ƙoƙarin gwamnati ne akwai ni na sani cewa akwai waɗansu makarantu ko kuma waɗansu iyaye waɗanda sabili da talauci ba su iya kai yaransu to amma gwamnati akwai wasu kuɗaɗe da take hidda musu har sana'o'i na san an sa mata su rinka yi don su samu hanyoyi da za su ci gaba da biya ma 'ya'yansu. Zaradin Sani Funtuwa sashen hausa na murya amurka daga katsina a najeriya kowane mataki a yankin gabas ta tsakiyar sun himmatu wajen sake gina yankin ganin ɓannar da rikicin Boko Haram to ya haddasa a yankin na rayuka da dukiyoyi musamman ma kuma a ɓangaren ilimi. Masana harkokin ilmi sun ba da shawarwari kan yadda za a sake farfado da harkokin ilmi a yankin kamar yadda za ku yi cikin wannan rahoto da Lawal Sani na ya aiko mana. A inda gwamnatin Najeriya ke niyyar kafa hukumar bunƙasa yankin gabas maso arewa masana harkokin ilmi na janyo hankalin shugabanni da kuma kungiyoyin agaji bisa matsaloli da suka jebanci ilmi a yankin Profesa Agustin Okoronka ya yi shaidar barnar rayuka da dukiyoyi da aka yi a garin Mubi kafin gudun hijira na kwana biyar da yi zuwa kasar Kamaru. Ina cikin inda wannan bala'i ya shafa don ina ganin Mubi a lokacin. Daga nan na yi gudun hijira zuwa kasar Kamaru na tsawon kwana biyar. Uh, Saboda haka, na fahimci um, yanayin takaici da 'yan gudun hijira ke ciki. Um, Idan ana niyyar taimakawa waɗanda wannan fitina ta shafa, abu na farko shi ne dawowa da su matsugunansu. Duk wani shiri na wucin gadi inda ake gudanar da makarantu a sansanonin gudun hijira ba zai tanada komai ba. Number two is to rebuild Na biyu akwai buƙatar gina makarantu. Muna karanta batun farfadowa da makarantu a jaridu amma a ƙasa kuwa ba mu ga komai ba. Malamin jami'a Muhammad Bashir na jami'ar fasaha da kimiyya ta Modibbo Adama da ke Yola ya ce cimma nasarar farfadowa da makarantu a gabas maso arewa zai ta'allaka ne bisa tsara dukkan wata shiri da ta jibanci wannan al'amari kan tsararren kasafin kuɗi. Eh, gwamnatoci da suke da hakkin ah, tabbatar da cewa an samu ilimin to su aiwatar da ababen da ya dace musamman dangane da abin da ake ce masa budgetary planning ya zamanto duk wani shirye-shiryen da suke da shi na tada ainihin wato komaɗin ilimi a wayannan guraren sun saka shi cikin wato kasafin kuɗi ta yadda za a samu abin da bature ke kira sustainability wajen revitalizing wajen tada komaɗin eh, ilimi ɗin ya zamanto ba wanda yake da hujjas cewa a'a ai ba ba kasafin kuɗi bai kamo shi ba a'a ba ai captured ɗinsa da sauransu to ya zamanto is captured a cikin budget ba da ilimi a makeshift eh, environment yana distorting ma ilimin da passive aka bayar ma din dan kaɗan da ake bada din ma yana distorting din shi saboda yau ka aje yaro a wannan gurin mai yiwa environment din ko kuma yanayin gurin eh, ko dan sanyi sanyi ko kuma gefen hanya ga manyan motoci ga horn ga wasu wane ne wane ne yau an mai da shi wani gurin gobe an mai da shi wani gurin jibi an mai da shi wani gurin to ko da ma ka ba da yan takaitaccen ilimin to zai zama distorted yaron bai zai ainihin samu ya linka ya haɗa wayannan ilimin muka da ka ba shi ba haka shi ma dr egunshola ibrahim ya ce ba ma batun ilimin cikin aji ba kamata a yau waɗanda wannan bala'i ya shafa tanadin ilimin sana'o'i baicin normal children education, primary, secondary. For long, I neglecting adult education. And this adult education shine area da muke ta emphasizing. Akwai wani mita da muka taɓa yi ma Abuja, muka ba da wannan shawarin cewa tsarin ilimin ƙasan gaba ɗaya baya ba da amfani wa wanda ya girma ko a ƙauye ya girma shekarunsa ya fiye shiga primary school don kunya tsakanin yara. Shi bai da provision inda zai je a ilimatar da shi ya koyi ko sana'a ko kuma ya zamanto ya shigo gari shi ma ya zama mai ilimi ka gani so all these adult education centers should be resuscitated and revitalized kuma yadda malam ya faɗa a ba da adequate budgetary allocation for it so that in mutum he was a school dropout ko don lokacin bai fahimci amfanin ilim ba bai san muhimmancinta ba gare shi sai kuma da ya girma ya gama zama babba ya gafa abin nan da muhimmanci yana so ya koma ya yi kaga ya kamata a yi wani tsari da za a iya ɗaukansa a koya masa abcd a cikin mutane daidansa a shekaru da kuma experience ko da magidanta ne ko da shekarunsa ya fi na yara kaga sai a tara su kamar manya ajinsu daban a musu training na skill ko na noma ne a ko na wata sana'an gyara takalmi ne ko na ɗinki ne ko wani abu makamanci haka in aka yi wannan zauna gari banza za su ragu alhaji tukura bashir yana daga cikin masu baiwa gwamnatin jihar taraba shawara ya ce a matsayinsa na ɗan shiyar gabas maso arewacin najeriya damuwarsa shine a tabbatar da an warware matsalar marayu da wannan fitina ta haifar farko akwai batu maganan gina sabbin mahallan mutanen nan biyu akwai batu maganan gina musu makarantu da kuma wuraren shan magani abin da ya fi ƙarfi ya fi biyun nan duka ƙarfi shine akwai ɗumbun ɗubatan yara wanda yau ba uwa ba uba ba baffa ba kowa suna zaune ne gara bamban kawai a duniya to ni abinda nake son gwamnatin najeriya ta yi da sauran hukumomi na duniya da suka ɗauki alkawarin da su sake gina wannan yanki ni na fi son hankalinsu ya koma wannan wuri wani mataki za su ɗauka akan irin waɗannan yara wajen ilmantar da su su zama masu ilimi domin kada su tashi fa a matsayin waɗanda ba ilimi ba iyaye jama'a da dama na fatar da zarar ƙurar siyasar zaben ina ya kamata a kafa cibiyar hukumar bunƙasa gabas maso arewa ta lafa za a mai da hankali ne ga bukatun waɗannan dubban dubatan jama'a da wannan bala'i ta sanya cikin hali mawuyaci lawal sani kona muryar amurka daga jalingo Tun 1991 ne kungiyar haɗa kan ƙasashen Afirka ta ƙirƙiro da bikin karrama yaran Afirka ranar 16 ga watan Yuni na kowace shekara. Bikin ya samo asali ne daga kisan gillar da jami'an tsaron gwamnatin wariyar launin fata ta Afirka ta kudu ta yi wa 'yan makaranta bakar fata waɗanda suka fito zanga-zanga a Soweto a 1976. Takin bikin na bana shine 'yancin adama da su tilasa kyale yara su yi walwala a gansu kuma a saurare su. Ga abin da masana suke cewa kan lafiyar yara da neman ilimi a bikin na bana da aka yi a birnin Kaduna da Iliya Kure ya aiko mana. A gaskiya idan yaro bai da cikakken lafiya kamar lafiya da ta shafi na magungunan rigakafi din nan da ake ta magana babu yadda za a yaro ya samu ginannen garkuwar jiki wadda za ta bashi ko ya samu fahimta na ilimin da ake koyarwa saboda kuma in yaro bai da lafiya ba zai iya 'yan wasanni da za su ƙara buɗa mai ƙwaƙwalwa da za ta ƙara sa mai fahimta na karatun da yake koya a makaranta ba so gaskiya hakikanin gaskiya yana da kyau iyaye su rinka kai yaransu suna samun cikakkun dukkan magunguna na rigakafi to idan aka dubi bangaren ilimi fa yaya abin take a gaskiya ya kamata gwamnatocinmu su yi kyakkyawar rawa a wurin irin wannan abubuwa saboda kamar nan mu najeriya an ce ilimin yara kyauta ne saboda duk yaron da aka san yana zuwa makaranta zai je ya koyo tarbiyya ne mai kyau kuma idan yaron ne ya koyo tarbiyya to za a amfana da shi a yankunan su za a amfana da shi a jiha za a amfana da ilimin da yaron nan ya samu a ƙasar ma so gaskiya mu ta najeriya ta yi rawar gani a wurin sa ilimi ya zama kyauta kuma akwai wata kasa a afirka da su ma ba su irin wannan ba ya kamata su yi saboda idan ka dubi kamar jihar kaduna gwamnan jihar kaduna malam nasiru el rufa'in ma saboda bugu da ƙari ya sa ma har abinci ana ba yara a makarantu don a jawo ra'ayin iyaye su kai yaransu makaranta na tambayi wata uwar gida ta samu halartar zuwa taron ina muhimmancin ilmantar da yara da suka fito daga nahiyar afirka ya kamata mu yaran mu su dinga zuwa makaranta saboda su samu ilimi su samu tarbiyya mai kyau kuma su samu su san abubuwan da ke faruwa yanzu a duniya saboda su ma a girmansu su iya su contribute su kota in a abubuwan da ke faruwa a duniya yanzu idan babu ilimi akwai abubuwa da yawa da yaro ba zai iya yi ba idan ya girma Koma ma a kankanta ma yaro zai iya akwai guraren da ba zai iya je ya sake ba so ya kamata a ce muna kai yara mu makaranta saboda su samu ilimi su samu kuma tarbiyya mai kyau sannan kuma su zama relevant a cikin society mu na yanzu na tambayi ɗaya daga cikin waɗanda suka shirya wannan bikin shin ina muhimmancin wannan taron sunana aisha isiyaku pharmacist to wannan rana ita ce rana yara africa african child saboda haka wannan na pakfa coalition din sun zo sun yi press briefing ne on abubuwan da suka shafi lafiyar yara abubuwan da gwamnati za ta iya yi ta taimaki lafiyar yara a ƙara inganta lafiyar yara kamar wa'ina yara kenan kuna nufi na nan najeriya to duka ƙananan yara afirka kamar yanzu da an yi magana immunization kowa ya sani an ce rigakafi ya fi magani ya kamata a kara sensitizing mutane su ƙara zama a waya su san cewa in suka ma yaran su rigakafi ciwon ma ba zai same su ba ballantana har a kai ga kwanciya asibiti ko ma mutuwa gaba ɗaya. Iliya Kure, muryar Amurka daga Kaduna, nigeria. Masu aro da wannan Allah ya kama ƙarshen shirin nagari na kowa a makon nan sai kuma makon sama da yardar Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. kamun na madadin dukkan wakilanmu da kuka ji da Chubahiro Diodo ne wadda ya daidai da sautin shirin a nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe. Kahin mu karkare ga takaitattun labaran duniya. To a takaice shugaba Barack Obama na Amurka ya sake karfafa gwiwar Amurkawa waɗanda suka kaɗu da abin da shi kansa Obama ya amsa cewa al'amari ne mai bakanta rai matuƙa a makon bayan bindige wasu Amurka baƙaƙen fata biyu har lahira da 'yan sanda suka yi da kuma wani kwantan ɓauna da ya sanadin hallakar 'yan sanda biyar a Dallas. mutane takwas sun halaka a wasu tashe-tashen hankula sannan wasu jami'an tsaro tasa'in sun samu raunuka yayin da zanga-zanga ta game bangaren indiya na kashmir kwana guda bayan kashe wani jagoran 'yan bindiga da jami'an tsaro suka yi wannan ne tashin hankali mafi muni cikin tsawon watanni a wannan yankin na indiya da musulmi suka fi rinjaye tashe-tashen hankula sun barke a faɗin kudancin kashmir yayin da mazauna wurin waɗanda ke ta raira waƙar yin tar da indiya suka yi watsi da hana su da aka yi suka fito suna jana'izar burhan wani a birnin taral mai tazarar kilomita 60 kudu da hedkwatar yankin sinadar Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lafiya.